To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Rishi Sunak na gab da zama Firaministan Birtaniya na farko ɗan asalin Asiya. Za mu yi waiwaye kan rayuwarsa. Can kuma a Kilimanjaro tsauni mafi tsawo a Afirka ana ta ƙoƙarin kashe gobarar da ba a san musabbabin ta ba. Rishi Sunak zai kafa tarihi a matsayin Firaministan Birtaniya na farko ɗan asalin Asiya kuma ɗaya daga cikin firaministocin Birtaniya mafi ƙuruciya shekarunsa 42. Abokiyar hamayyarsa da ta rage Penny modern ta janye daga takarar 'yan mintoci kamun cika wa'adin ajiye takardu. Rishi suna ɗin ya samu kyakkyawan marhabin yayin da ya isa hedkwatar jam'iyyar Conservative ɗazu da yamma. 'Yan majalisa masu ra'ayin rikau ɗin sun yi ta shewa da tafa ma sabon jagoran nasu. ya ce aikin da aka bashi shine abin da ya fi yin alfahari da shi a rayuwarsa to sai dai yau ya hau mulkin ne a daidai lokacin da ake fama da matsalar tattalin arziki hauhawar farashin kayayyaki ita ce mafi muni a cikin shekara arba'in mr sunak ya yarda cewa za a fuskanci kalubale da yawa a nan gaba the united kingdom is a great country birtaniya babbar ƙasa ce to amma ko shakka babu muna fuskantar mummunan kalubalen tattalin arziki A yanzu muna bukatar al'amura su daidaitu da haɗin kai, kuma zan ba da fifiko sosai wajen haɗa kan jam'iyyata da ƙasarmu. Saboda ta haka ne kawai za mu iya shawo kan ƙalubalen da muke fuskanta da kuma gina ƙasa mafi wadata domin 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. A Ta wani abin al'ajibi game da Rishi suna kaɗin sabon Firaministan Birtaniyar. shine yadda nan da nan taurarin sa ya haskaka a fada gwamnati ta westminster ya kwashe shekaru bakwai kacal a matsayin dan majalisar dokoki mahaifansa 'yan asalin india sun je birtaniya ne daga gabashin afirka ga ima misali da fasarar rahoton vicky young ga rayuwar rishi sunak din Wata guda bayan zama ministan kuɗi an saka Rishi Sunak cikin wata matsalar tattalin arziki tare da sa ido kan matakin da gwamnati ta ɗauka game da annobar corona. Za mu kafa sabon shirin rike ayyuka a lokacin korona duk wani mai bayar da aiki a ƙasa ƙarami ko babba mai ba da agaji ko mai aiki ba don riba ba zai cancanci amfana da wannan shiri. Tsarin tallafin albashi na gwamnati ya kasance babban shiri da ya ci biliyoyi wanda ke karfafawa maciya abinci komawa cin abincin a gidajen abinci lokacin da suka sake budewa. dukan hakan ta faru ne shekaru biyar kawai bayan an zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar jam'iyyar conservative a richmond arewacin yorkshire a ingila mahaifansa sun zo birtaniya ne daga india ya yi magana game da sadaukarwar da suka yi don tura shi kwalejin winchester wata babbar makaranta mai zaman kanta ya kasance hamshakin attajiri bayan karatu a jami'ar oxford da yin aiki a banki da kuma auren 'yar wani buloniya abokan adawar siyasa na yin tsokaci akan gidajensa da tufafi da takalma masu tsada suna cewa bai san halin da talaka talakawa suke ciki ba. Bayanin cewar matarsa na da wani matsayi na samun galaba wajen biyan haraji ya kasance wata guguwar siyasa. Daga bisani ta sauya tsarin biyan harajinta. Koyaushe tana bin dukkan dokoki tana biyan dukkan harajin da ya kamata a birtaniya. kuma tana biyan harajin ƙasa da ƙasa kan hannun jarinta na ƙasa da ƙasa amma ta fahimci hakan ya wuce bin waɗannan dokoki kawai yayin da ta yanke shawarar biyan dukkan harajin burtaniya da na ƙasashen waje Rishi Sunak babban mai goyon bayan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ne, amma a matsayinsa na ministan kuɗi da wuya ya yayata alfanun ficewa daga EU. Ya samu kansa a abin kunyar walimar fadar titin Downing tare da karɓar tarar karya dokokin corona abokai sun ce ya je ne da wuri kawai don wani taro a ɗakin majalisar ministoci an yi ta da rashin jituwa tsakaninsa da boris johnson kan kashe kuɗaɗe bayan wasu abubuwan kunya da dama mr sunak ya yi murabus domin nuna rashin jin daɗi abokan mr johnson sun zarge shi da ganin bayansa Welcome, Rishi lokacin da ya tsaya takarar zama shugaban jam'iyyar conservative a lokacin bazara ya yi gargadin cewa shirin zabtare haraji na liz truss zai haifar da karuwar kudin ruwa ga gwamnati da kuma masu gidaje Mai baki shawara kan tattalin arziki ya ce shirye-shiryenki na nufin cewa dole ne kudin ruwa su karu da kusan kashi bakwai cikin ɗari. Don haka ku yi tunanin abin da hakan ke nufi ga dukkan bashin ku na sayan gidaje. Wakilan jam'iyyar Conservative sun kishi amma bayan 'yan makonni ta su sun yanke shawarar cewa shi ne zai iya tsamo kitse daga wuta. To za ku iya samun wasu bayanan akan rishi suna kaɗan da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa. wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Amurka da Birtaniya sun yi gargaɗi da babban murya game da yiwuwar kai har-haren ta'addanci a Najeriya. Ofishin jakadancin Amurka a Abuja na gaya wa jama'a da su guji yin tahiye-tahiyen da ba su zama dole ba. Ofishin ya ce akwai wuraren da yawa da za a iya hara ciki har da gine-ginen gwamnati da wuraren ibada da makarantu da kuma kasuwanni. ana dai kara fuskantar matsalolin tsaro a najeriya 'yan sanda a kenya na bincike kan kisan wani hitaccen ɗan jaridar pakistan mai binciken kwakwab a cewar hukumomi jiya ne aka bindige arshad sharif a gundumar kajiyadu a wajen nairobi babban birnin kasar a farkon wannan shekarar ne sharif din ya bar pakistan bayan an kai shi kara kotu marigayen da ya sha sukar gwamnatin pakistan din Uganda ta ce an samu ƙarin wasu mutanen tara da suka kamu da cutar Ebola a Kampala babban birnin ƙasar. Yanzu ministan lahiya mutanen sun yi hulɗa da wani mara lahiyar da ya rasu bayan ya hito daga wani lardi na tsakiya uganda inda a yanzu aka ɗauki matakan kulle. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan lahiyar ƙasar ya gaya wa BBC cewa za a shiga wani bala'i idan har masu ebola suka yawaita a birnin Kampalar. jami'an gwamnatin ethiopia na ganawa da 'yan tawayen tigray a afirka ta kudu don kokarin kawo ƙarshen yakin basasar da ke ta ruruwa tsawon shekara biyu tarayyar afirka ce ke jagorancin tattaunawar wadda ita ce yunkuri na farko a hukumance na neman kawo zaman lafiya a cewa 'yan tawayen abubuwan da suka yi muhimmanci a gare su sun hada da dakatar da kwadace faɗace nan take da kuma janyewar dakarun eritrea masu kawance da mahukuntan addis ababa hukumomi a tanzania na ta kokarin kashe gobarar da ta tashi a tsaunin kilimanjaro wanda shine mafi tsawo a afirka ran juma'a da dare ne wutar ta sumaci a ɗaya daga cikin hanyoyin da jama'a suka hibi zuwa saman dutsen na kilimanjaro kawo yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba ga ibrahim jinyawa da ƙarin bayani har yanzu suna kan aikin kashe wutar tare da fatan amfani da duk wata hanya ta yaƙi da wutar da ke ruruwa wutar ta tashi ne da yammacin ranar juma'a sannan ta baza cikin sauri sakamakon iska mai karfi da aka samu a cikin dare mutum fiye da 300 aka jibge a wajen da suka da 'yan sanda da kuma ɗalibai daga jami'ar yankin domin kashe wutar. Muna cike da bakin ciki game da labarin da muka samu na cewar wuta ta sake tashi a mu na Kilimanjaro. Ba san menene ya janyo tashin wutar ba, amma muna da yakinin cewa aikace-aikacen da jama'a ke yi ne ya haddasa tashin wutar. Mai yiwuwa hanyar da mutane ke bi wajen samun ruwan zuma ko kuma masu farautar namun daji ba bisa ka'ida ba. Jami'an yankin sun yi ƙoƙarin kai ziyara wajen domin su duba halin da ake ciki. amma sun kasa yin hakan saboda hadari da kuma hayakin da ke tashi amma an ce dukkanin baki 'yan yawon bude idan da ke wajen sun samu sun tsira hotunan baya-bayan nan na nuna wutar tana cinye tsirran wajen da kuma dajin amma hukumomi sun ce yanzu lamarin ya lafa. Mun gode wa Allah babu wanda wutar ta yi wa illa. Duka 'yan yawon bude idon da ke kan tsaunin sun sauko lafiya. Muna son mu tabbatar wa dukkanin 'yan Tanzania cewa ana kokarin shawo kan wutar. a shekarar 2020 wata wuta da ta yi mako guda tana ci ta lalata ɗaruruwan tsirrai a kan tsaunin mai nisan fiye da mitoci 5,800 daga ƙasan teku sannan kuma ɗaya daga cikin wuraren da 'yan yawon buɗe ido suka fi ziyarta a nahiyar afirka tafakin wasanni kuma club ɗin aston villa ya naɗa une emery a matsayin sabon manajansa bayan ya kori steven gerrard a makon jiya sakamakon kashin da suka sha a hannun fulham da ci uku da nema in aston villa din unai emery zai kama aiki ran ɗaya ga watan gobe wato nuwamba bayan ya samu lasisin aiki to don kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa ta yanzu aisha musa ke ca sai an daga nan london